आवाबे कईदेव अमर भई साधे जे करणा man gano je kan ke udan wani Ba Ahmadu gano je kan nana wadani. Mutum daga nawa kan busai, daga dai iyaka bakin fashin tun daga bakin kogin jidda. Manzan Allah bai hoya mana yaki ba, shehu ya duro. mutum ko in yana so Allah ya yi domin Allah in ba ya yi bari don kai nan Amadu sai an ɗauka ma kanka kanka. Mai saje kan kai ɗan wani. Na ji labari mamaki a ranar da aisha ba lafiya ga alhaji mamman shata alhaji sarkin waka kanawa dole na da ke samu wargawar gan namiji mai ɗaci kamar bula mai sanci ya ɗan zabo mai kai-kai kamar da mai mai kaushi kamar tsawa na birkin samu shata Muhammadu ikon Allah. Rannan da an gaba lafiya, rannan da alhaji wannan shata, a faɗa maka Amadu, ikon shehu, ka tuna